Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Kamar yadda kuka sani sunana da Sadiya Haruna. So maza da dama idan suka siya wannan maganin ina samun complaint da cewa Sadiya ya zan yi amfani da shi ya zan shafa. Musamman na siya wannan abin saboda kwastomomi na ne. in koya musu yadda idan suka zo suka siya wannan abun za su yi amfani da shi kuma guess what maza mutane na ina promo amma kafin in gaya muku promo da nake yi na manpower bari in gwada muku idan kun siya wannan abun yadda za ku yi amfani da shi na farko kamar da kuka kalle shi oil ne kamar da kuka gan shi yana yauki kun gan yaukin shi yana yauki sosai idan kai haka sai kai haka kamar nan kan azzakarin ka kenan sai kai haka ka gani ka gani ka gani da nake shafa ka kama shi sai ka shafa kai in kawai za ka shafa ka shafa kan azzakarinka in ka san za a yi sai ranar da za a yi sai ka shafa kana shafa haka ka shafa haka in the next 10 in the next 5 to 10 minutes then you can have sex kun ga yadda wannan abun ya tashi ya yi da jijiyoyi i'm telling you idan ma duk ɗinka karami ne idan ka siya wannan abun ka shafa a kai Hmm, za ka zo ka bamu labari promon da na ce muku ina yi shine kamar yadda kuka sani wannan a&r shafa man manpower mai kyau ne mai ƙara lafiya mai magani yana maganin sanyi yana ƙara karfin sha'awa yana hana saurin kawowa wannan muna sayar da shi 5000 wannan muna sayar da shi 35 idan ka siya wannan guda biyu that's 8500 idan bai maka ba i promise to pay you your money back because our product is tested and trusted guess what zan baka wannan shi kuma kyauta abinda muke sayar da wannan shine naira dubu biyar zan baka shi kyauta idan ka siya akan wannan da wannan idan ka siya abin 85 kenan za a baka wannan kyauta za a baka wannan kyauta amma sai ka siya guda biyu ina fatan kun gane our product is tested and trusted so you can chat us on whatsapp with this number whatsapp kawai 08102985465 if you are not on whatsapp you can call our office line 090 six hundred 210 and please and please people make sure you are for business if you are not for business i will definitely block the hell out of you you can say whatever you want to say you can comment you can say whatever you want to say on this video all i know is that i have a very pure mind and i'm doing my business that's all so thank you so much for watching this video and i love each and every one of you